Beamer and the Beamer and the Beamer. Boss Nafar, Boss Nafar, Boss Nafar. Me ba ta sana'a, su ba ta sana'a. Kullum ina tsanarwa, kira mutane su shege. yanzu akan sana'ata na ƙesa ku ne me wanda ba zai bani karuwa ba karya ne me kuɗi da mutunci nake nema ka guda me dan na iya na iya ina mm, bana ah. in dai kasan zan samu a ka so customer me sake kuɗi baka nunka. so customer sai yar gaye mai gyara jikinta so customer babbar yariya mune ne a bikin customer, customer. So customer. Allah koro. Kapus renani. Allah koro. Ina son lalabi. Allah koro casua Allah koro casua Allah koro casua Allah koro casua Pass in the fire. iya aiki kan waka shi yana mata doki ko abu kima yana shan liki a makaranta yana cin maki mai rawa ki share gidanki rawa da kalamai sai na cika tanki maganan kuɗi in zai shiga banki kadda ki damu da su ci guminki to dan saurayi na son mulki ta ka nema kuɗin gina ɗaki ni ala tilma ma ta yi wanki ya zan samu a jikinka so kwastoma mai sake kuɗi baka damkyaninka so kwastoma sai yar gaye mai gyara jikinta so kwastoma babbar yariya mu ne a bukinta. so kostoma. kostoma. kwastoma so kostoma. kwastoma kwastoma so kwastoma Allah koro kaswa Allah koro kaswa Allah koro kaswa Allah koro kaswa So So Music at 360house.com.ng. Okay, okay, okay, okay, okay.